Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana uku ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa na iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yako makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. To baba sama da mutane miliyan 100 ne suka fuskanta barazanar guguwar fani da ke tunkarar jihar Odisha da ke gabashin kasar India. Majalisar Dattijan Amurka ta gaza samun isassun kuri'un da take bukata domin yin fatali da matsayin shugaba Trump da ya kudurin da aka gabatar ana bukatar hana Amurka goyon bayan yakin da ake a Yemen da kasar Saudiya ke jagoranta. kana an ba da belin fitaccen mawaƙin nan ɗan majalisa robert kyagulanyi da aka fi sani da suna bobi wine da aka kama tun farkon wannan mako sabili da zarginsa da yin wani taron zanga-zanga kanan labaran kenan to bayan kun gama jan labaran za ku ji cewa shugaban gwamnatin jamus angela merkel ta kai ziyarar aiki a jamhuriyar niger a ziyara take yi a kasashen sahel ta ba da karhin a gama kai da mu da su a samu hanya guda ta hita da cikin matsala ta libi wannan babban magana ce wadda angela merkel ta kawo cikin wannan ziyara ta fita nijar to a yau ne kuma ake bukin ranar 'yan jarida a duniya domin karrama 'yan jaridan akan rawan gani da suke takawa na wurin ci gaban kasashen duniya sosai dai wasu na fuskantar matsaloli a lokacin aikinsu. gaskiya mun ga abubuwa da yawa mu 'yan jaridu da kanmu mun ga mun samu barazana iri-iri kala-kala game da wanda wani lokacin ya kai da irin mu mun ɗauki iyalai mu mun gudu mun bar nan gari. Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. sama da mutane miliyan 100 ne ke fuskantar barazanar guguwar fani da ke tunkarar jihar odisa ta gabashin kasar india hukumomin kasar sun umarci sama da mutane miliyan 1.200 su fice daga wuraren da suka fadari yayin da kuma ake shirin kara fitar da waɗansu dubbai kafin guguwa mai tafe da matsanancin ruwa ta sauko da asubahin yau izuwa jiya alhamis guguwar da ruwan saman ta doshi yankin bengal da karfin gudun kilomita 250 a sa'a daya yayin da iska mai karfi take kadawa misalin gudun kilomita 305 a sa'a guda masu sa ido kan karfin guguwar mai tafi da ruwan sun ce guguwar fani tana ma'aunin guguwa maki na hudu abinda ya dan gaza matakin guguwa da tafi tsanani jiya majalisar dattijan amurka ta gada samun isassun kuri'un da za su yi fatali da matsayin shugaba trump da kudurin da ya buƙaci a hana amurka goyon bayan yakin da ake yi a yemen da ƙasar saudiya ke jagoranta 'yan majalisa biyar suka kada kuri'ar amincewa yayin da arba'in da biyar suka hau kujerar naki sai dai ba a sami rinjayen kashi biyu cikin uku da ake bukata daga 'yan majalisar dattijan 100 da za a takawa shugaban kasar birki ba amurka tana samar da bayanan sirri da kuma tallafawa ta waɗansu hanyoyi ga ƙungiyar haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta da nufin kakkaɓe 'yan tawayen hosi da iran ke marawa baya masu kushewa kudirin suna cewa dakaran amurka ba su shiga yakin yemen sabili da haka ba a bukatar daukar wannan matakin sai dai masu goyon bayan kudirin da suka hada da mike lee na jam'iyyar republican da kuma bernie sanders dan independent da suka gabatar da kudirin sun ce amurka na taimakawa gwamnatin wata kasa tana kaiwa farin kaya da basu ci ba basu sha ba hari. an ba da belin fitaccen mawakin nan dan majalisa robert kegulanyi da aka fi sani da suna bobi wine da aka kama farkon makon nan an kulle fitaccen mawakin ne sabili da shiga wata zanga-zanga sai dai zai koma kotun cikin wannan watan domin amsa tuhumar da ake masa dan majalisar ya bayyana a gaban kotun ne ta na'urar bidiyo daga gidan yarin da ake tsare masu aikata miyagun laifuka. dan siyasa mai shekaru 37 da haihuwa ya bayyana sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa sai kuma bai yi da nadama a zaman na kotun ba. ya ce mai girma idan tsayawa kan gaskiya zai sa in sami yanci zan gode wa Allah amma mai girma idan dagewa kan gaskiya kuma zai sa in ci gaba da zama a gidan yarin nan to zan mafi godiya ga Allah. da yake ina da aiki tukuru da zan yi a wannan gidan yarin ana tuhumar mawaƙin ɗan majalisar ne da laifin shiga zanga-zangar da aka haramta ta nuna adawa da harajin da aka azawa masu amfani da kafofin sada zumunta shugaba yoweri museveni yana zargin cewa ana amfani da kafofin sadarwa wajen yayata abin da ya kira gulma da kuma labaran kazan kurege To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An haramta wa shugaban wata kungiyar gangamin musulmi da ake kira Nation of Islam Louis Farrakhan da wani mai ra'ayin riƙau da shaci faɗi. alex jones da waɗansu mutane da dama amfani da dandalin sada zumunta na facebook sabili da nuna matsayin ciye kyama da kuma kiyayya jiya alhamis kamfanin facebook ya ce waɗannan mutanen sun saba sharuɗan da aka ginda na haramta gaba da kuma nuna kiyayya da haddasa tashin hankali an kuma haramta masu amfani da dandalin yaya ta hotuna instagram kamfanin facebook bai bayyana abin da suka wallafa a shafinan nasu na sada zumunta da ya sa aka haramta masa amfani da shafinan ba alex john ya yi kaurin suna wajen bayyana ra'ayoyi da ke cewa gwamnati ta kitsa harin ta'addanci da aka kai wa amurka ranar 11 ga watan satumba kuma yana mai ra'ayin cewa harin da aka kai makarantar firamare ta sandahook da aka kashe mutane da dama rudu ne kawai ba gaskiya a ciki. an kuma jima ana zargin farakan tsohon shugaban kungiyar musulmi bakaken fata da kyamar yahudawa da kuma bayyana ra'ayin ballewar bakaken fata daga ƙarshe shugaban venezuela mai ra'ayin 'yan gurguzu nicolas maduro ya ci gaba da yin kane-kane a kare ga mulki ya kuma yi kira ga dakarun kasar da su yaƙi da duk wani yunkurin juyin mulki bayan da shugaban 'yan adawa juan guaido ya gaza samun goyon bayan shugabannin soji. bayan shafa kwanaki biyu ana kazamar zanga-zanga kin jinin gwamnatinsa maduro da ke fuskantar matsin lamba ya faɗa a wajen wani taro da manyan jami'an soji cewa babu shakka muna bakin daga ku yi karfin hali a kokarin gurgunta da duk wani yunkurin mai cin amanar ƙasa duk wani mai kokarin yin juyin mulki gaido ya bayyana jiya alhamis cewa za a fara yajin aiki daki-daki har a kai ga yajin aiki na gama gari sai dai ba a samu wata hatsaniya a manyan biranen manyan titunan birnin caracas ba jami'an amurka suna ci gaba da goyon bayan zanga-zangar da ake yi ta nuna kin jinin maduro labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To la. Shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel na ziyarar aiki a yanzu haka a jamhuriyar Nijar a ci gaba da zagawa da kaddamar wato kaddamar da ta yi ko kuma zagawa da ta kaddamar a yankin Sahel da nufin karfafa hulɗar tsakanin waɗannan ƙasashe a fannin yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da kwararren bakin haure. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Suleiman mana Barba ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan shine karo na biyu da Angela Merkel ke gudanar da ziyara a jamhuriyar Nijar a ƙasa da shekaru biyu tun bayan da ƙasashen biyu suka karfafa hulɗar aiki a tsakanin su wacce ta a kan mahimman batutuwa biyu wato yaƙi da ta'addanci da yaƙi da kwararar baƙin haure zuwa turai. yanayin taɓarɓarewar al'amuran tsaron da ake ciki a 'yan watannin nan a ƙasar libya na daga cikin batutuwan da shugaba isu muhammadu na niger da angela merkel ta ƙasar jamus suka tantauna a kansu a yayin wannan ziyara abin da ya sa shugabannin biyu yanke shawarar kiran wani taron ƙasashen turai da na jason sahel in ji ministan tsaron niger kallamu tari karfafa hulɗa ta tsakanin jamus da niger. ko abin da ya shahi tsaro ko abin da ya shahi eh, cigaban ƙasa ko abin da ya shahi kokowa da talauci da sauran eh, matsaloli kamar na bakin habre duka maganganu ne wa'anda ta ba mu amsa ta ɗauki alƙawla na cewa alman za ta ci gaba jamus za ta ci gaba da kawo nata ƙoƙari kuma jamus za ta matsa mu ga sauran kasashe na turai don a samu a gaugauta irin taimakon da ake kawo ma sahel akwai maganar uh, jason sahel wanda har yanzu rundunar na an kasa samun kudaden da uh, ya kamata a gudanar da ayyuka akwai wani alkawali da ita angela merkel ta yi wa kasa ba ba a kasa samun kudi ba ana samun kudi ana samun kaya sai dai yadda ake son kayan su zo a gaugauce abbasu zawa shine ta ce za ta matsa kai don abun ya zo a gaugauce kun san uh, turai suna da turanci kwarai bisa ga tahiyar da ayyuka su abu ah, ya zanna kuɗi ne to ta ce za su ba da kaimu bisa ga wannan aikin don a samu a samu taimakon a cikin lokaci kuma ta yi magana wadda take mai muhimmanci ce gare mu mu 'yan sahel tun duk matsalar mu kar ku mance tana zo mana ne da matsalar da an ka samu a libi ta ba da karhin a gama kai da mu da su a samu hanya guda ta hita da cikin matsala ta libi wannan babban magana ce wadda angela markal ta kawo cikin wannan ziyara ta ta Nijar. Yaushe ake sa ran kaddamar da shi wannan eh, mataki da ake shirin dauka domin Libya. Ba ba ya ce maka ga ranar da an kasa mai na san aiki ne wanda an rige an yarda haka ya kamata a yi kuma za mu je mu taro na ministoci na eh, afirka étrangère da ministoci na tsaron kasa za mu je Bruxelles mai reunion tare da nasu ministoci kuma a can din za mu buɗe hanyoyi na hita da cikin wannan matsala ta Libya. kafin nijar shugabar gwamnatin ta jamus ta halarci taron shugabannin kasashen jason sahel a shekaran jiya laraba a birnin wagadugun burkina faso yayin da a yammacin jiya ta ziyarci sansanin sojan kasarta da ke garin gawo na kasar mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Tuma da la'agai da Mumuni Barma. ranar uku ga watan mayun kowace shekara rana ce da aka keɓe ta domin tuna rawan gani da 'yan jarida ke takawa a cigaban kasashen duniya to sai dai wasu 'yan jaridan na fadawa cikin musgunawa wasu makan rasa rayukansu yayin da suke aiki wakilin mu haruna dauda ya duba mana yadda 'yan jarida ke aiki a arewa maso gabashin najeriya da ya sha fama rikice-rikicen kungiyar boko haram sai dai duk da irin wannan yanci da akan baiwa an jaridu akan samu akasin haka kuwa baya bayan nan ma dai wata kididdiga na nuni da cewa akwai wasu yan jaridu guda saba'in da biyu a kasar pakistan da suka rasa rayukansu daga shekaran 2002 zuwa shekaran 2018 yayin da wasu guda uku suka rasa rayukansu a jihar borno da ke shirin arewa maso gabacin najeriya sakamakon rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram to koya yan jaridu da ke wannan shiya ke gudanar da ayyukansa yanzu hakan tambayar kenan da na yawa malam utman abubakar ma'aikacin ma'aikacin gidan jaridar nan na Daily Trust da kuma ya shafe kusan kimanin shekaru goma yana gudanar da aiki a jihar Borno. Farkon shekarar nan wato dai a takaice ran shi daga watan Janairu na wannan shekarar jami'an tsaro sun taɓa sun taɓa kama ni suka tsare ni saboda wani labari da jaridar mu ta buga ta wannan ranar labari ne aka buga su suna ganin kamar ya kawo musu ya kawo musu matsala ko cikas game da shirye-shiryen da suke yi na cimma nasara wajen yaƙi da boko haram to kadai aka tsare ko kuma kuna da yawa a ni kadai aka tsare to ka kace jami'an tsaro wani irin jami'an tsaro ne soja ne ko ne yan sanda ko kuma na yan sanda farin kaya lokacin da suka zo ofishi na sun tattaro da sojoji da eh, jami'an tsaro da ake kira civil defense hmm? yawa da kuma waɗanda ake kira sss hmm. dukan suka taho suka yi awon gaba da ni suka kai ni bariki eh, eh, daga nan su kuma wani abin da suka yi maka ne a lokacin da suka kai ka bariki yi eh, to sai dai tambayoyi na zauna kwana biyu wajen su babu dai duka ba zagi ba bakar magana na kuma tambayi malam dauda iliya wakilin gidan rediyon najeriya da ke garin maiduguri kwa kuwa ta barazana da ya ta fuskanta a yayin da yake gudanar da ayyukansa a jihar kusan shekaru goma ga dai abin da ke cewa e, kai tsaye dai haka dai zan iya cewa babu amma dai a matsayin kama na mazauni haka akwai barazana sosai wani lokaci bom ya tashi a hanyar da kake tafiya in ma gida ne in ma wani wuri ka ga an toshe hanya ko kuma wani lokaci ka ga cewa dai an zo an harbe wani a kusa da inda kake ko kuma wani abu makamancin cewa haka saboda haka akwai tashin hankali dai an ganci dai gaskiya duk da cewa dai kai tsaye ba zan ce an taba kai mun hari ko kuma an yi wani abu makamancin haka malam abdulkarim haruna dai ma'aikacin jaridar premium times ne kafin nan kuma ya aiki a gidajen jaridu daban-daban da ya shafi shekaru goma sha tara yana aiki a jihar borno ya dai so ne da bayyana irin kalubale da ya fuskanta da ma abokan aikinsa ba kai shekaru goma da suka wuce da tun da aka fara wannan tashin hankali yakin boko haram din nan gaskiya mun ga abubuwa da yawa mu 'yan jaridu da kanmu mun ga mun samu barazana iri-iri kala-kala game da wanda wani lokacin ya kai da irin mu mun ɗauki iyalai mu mun gudu mun bar nan gari akwai lokacin ni ne chairman na correspondent chaba kai da kanka lokacin aka ishi wani threat ma a VOA da this day reporters na san lokacin da ana kira wayan ka ana kira wayan mu ce wannan fa jinin shi ya halarta na san da muka ɗauke ka kai haruna da muka gudu wani kauya ka ɓoye ka haka irin mu akwai lokacin ni da kai na akwai lokacin da aka kai dan tsaro suka kai mu fa a an kama wani dan jarida cewa gashi an sa suna na cikin list wanda ya kamata wai jinsu ya halalta yan boko haram suka sa wai ni da wasu yan jaridu jinin mu ya halalta to saboda haka gaskiya in ba mu da hankali ba za a kashe mu to gaskiya yana cikin wani hali ne wanda ya kamata ce a ranar uku da eh, watan mayu mu zo ne mu sake kaiwa duniya cewa fa mu yan jaridu ya kamata ana barin mu mu yi aiki kamar yadda ya kamata addu'a da kuma fatan 'yan jaridu da ke aiki a wannan shiya musamman na arewa maso gabacin najeriya shine na neman samun damuwar zaman lafiya da zai ba su damar ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da samun kansu cikin wani hatsari ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ya To madalla a shirinmu ko na gaba shirinmu na hantsi kenan za ku ji tattaunawar wadda muka yi da wasu manyan 'yan jarida daga birnin Abuja. Kada a shafa waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za yi magana ne akan illolin shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. shan magani ba bisa ka'ida ba ko kuma ba bisa shawarin likita ba da kuma tu'ammali da miyagun kwayoyi kan iya haifar da matsaloli ga lafiyar dan adam tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta ashafa kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa dr isa adamu mavo barka da wannan lokaci barka mu da warhaka masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma shan miyagun kwayoyi gaskiya ne shan magani ba tare da ka'ida ba na ɗaya daga cikin matsaloli da muke fama da su musamman a wannan lokaci inda za ka ga matasa mu da sauran mutane eh, ya zamto ana shan magani ba tare da bin ka'ida ba ko ba tare da jiran likita ya rubuta magani kafin a sha haka ɗin ba yana kasancewa saboda sukan ga hala hakan shine daidai ya fi musu su sannan kuma hala daga baya ka tarar da ba haka abin hake ba. Me ke jawo wannan ɗabi'a ta shan magani ba bisa ka'ida ba? Gaskiya bisa ga dukkan alamu ko ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Health Organization ta yi wani bincike da ta gano cewa musamman matasa tunda su ne a ko'ina ya zamta su kasance kashin bayan al'umma sai ki tarar da yawanci su aka fi samu a irin wannan abin da ke kawo kuma daga ciki kamar yadda ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya ta nuna shine za ki ga matasa ko da sunan abokantaka ko da sunan canjin wurin zama misali wani zaka tarar da yana gida ne ma ya tsinci kansa a wani wurin da ba gida ba ko makaranta ko wani wuri daban to sai ke tarar da haka din ya sa ya musanya ko ya canza wasu abokai da yake zama da su hala kuma suna irin wannan halaye to yau da gobe kusantan su da yake suna tare sai ki ka abin ya kai ga hala shi ma ya iya fadawa cikin wannan matsala da ake ciki wasu kwayoyi ne ma ake kiransu ko kuma ake danganta su da miyagun kwayoyi kwayoyi irin wannan suna da yawa na san dai masu sauraro za su san cewa akwai kwayoyi da suke haddasa haka din wasu kwayoyin kuma ba ma shan su din ba bisa ka'idan ba shi ke kawo matsala amma kuma likita yakan iya rubuta maka ire-iren su halaka amfani da su wanda zai kai ka samu sauki hala ga wata matsala da ke damun ka yayin da likita zai rubuta na san zai iya rubuta ko so so biyu a rana ka sha ko ka sha so uku a rana ko kuma so ɗaya a rana sai gobe to amma yawan shan su din misali kamar abin da zai zai magani da zai kama kwana uku kwana biyar ka shanye sai ya zamto irin wannan matasan ko irin wannan mutane sun sha a lokaci guda maganin da zai kai kwana biyar ko fiye da haka to ka hada duka ka sha a lokaci guda sai ka ga dama bai da wani illa inda zaka bi ka'idan da likita ya baka to amma yanzu ya kai ga kuma kai ka yanke kanka hukunci ko saboda shawari shawara da kake tare da mutane da suke wannan halaye sai ka ka sha kuma an samu illa a jiki gaba daya to likita menene ma illar shan magani ba bisa ka'ida ba illolin shan magunguna ba tare da ka'ida ba suna da yawa ah, na ɗaya daga ciki ana samun mutum ya zamo yana aiki aiki daga baya ko yana wasu halayen da ba su ne daidai ba wanda muke kiransa loss of control ya zamto shi karan kansa kusan ma bai san inda yake masa zafi ba balle ma ya san me ya kamata ya dauki mataki a rayuwarsa daga baya na san masu saurara su san cewa iloli suna da yawa amma daga karshe zaki tarar da is common yana yana faruwa ko ina mutum ya zamto daga baya halayensa sun canza ko ya dawo yana keɓance kansa daban daga cikin mutane ko ya dawo ya rufe kansa a ɗaki ma ya kwanta ya kai wasu awoyi fiye da goma hala yana kwance bai ma fito ba daga karshe mafi muni shi ne sukan samu taɓa hankali daga baya wanda muke kiransa ah, mental imbalance daga baya mutum zai tarar da zaki ga irin wannan mutane ba sa iya abubuwa daidai ya kai ga mahala sun samu taɓa hankali wanda kamar ma sun zama mahaukata ko dai eh, wani abu makamanci inda haka da yake kama da haka kayi bayani kamar yana taɓa gabar jiki mai mahimmanci wato kwakwalwa to shin shan magani ba bisa ka'ida ba kwakwalwa kawai yake taɓa ko kuma akwai wasu gabbai na jiki da yake iya taɓawa kafin a ce magani zai iya iya illa ko a kwakwalwa ko a jiki sanin maganin shine mafi muhimmanci daga farko akwai magunguna da muke kiran su psychoactive su ne wannan suke iya suna da wato abin da ya shafi sukan kai ga makwakwalwa sai kuma tunda ba daidai ya kamata a sha su ba ko dama ba don haka aka yi su a sha su ba sai kaga sun illata kwakwalwa sai daga wannan kwakwalwa sai kiga kwakwalwa ta samu matsala kuma dama kwakwalwa ita ce take jagorantar wasu ayyuka da yawa a jiki to tana samun tabuwa to sai kiga abubuwa sun canza a jiki akwai wasu magunguna da dama kuma da masu wayannan halaye suke ake amfani da su a kama daga maganin da zai sha misali ko ya kawo masa ciwon gabobi daga ko ciwon wasu abubuwa daga cikin jiki misali kamar hanta ko huhu ko kuma koda ko wani abu haka to kin ga irin wayannan lalle daga baya bayan ya shafi kwakwalwa wasu magunguna suna da irin wannan halaye na taba wata gaba daga jiki ko illata ta daga ba sai an je an yi an gano a gano irin wace illa ta shafi irin wannan gaba ko sashe na jiki misali idan mutum ya ci karo da wata matsala sakamakon wannan ɗabi ɗabi'a yakan zo ya warke misali in taɓin hankali ne ko kuma idan huhun shi ko koda misali ta taɓu yakan zo ya warke daga baya lalle in suka hau suka samu magani misali abu na farko dai abin da shafi duk wani abin da bai da kyau a jiki shine barinsa shine mataki na farko in Allah ya sa aka shawo kansu irin wannan mutane ko irin wannan jama'a aka ce to ga abin da yake faruwa ko wurin faɗakarwa ko wurin ma sa musu ido na a raba su da irin wannan abokantaka da suke da wasu to lalle yana taimakawa bayan an keɓance su na gaba shine a kai su kuma asibiti saboda a musu magani ko a musu bincike abin da muke kira medical assessment in aka in aka ajiye su eh, wato misali a kai su ɗakin gwaji a gwaggwada su musu gwaje-gwajen da ya kamata a musu saboda a gano wace illa ce ake ake take fama da ita a yanzu saboda wannan shan kwayoyi da yayi in aka gano illar kawai sai a daura shi akan magani gashi kuma dama can baya mun ce in Allah ya san ai ya riga ya daina to kin ga na farko ya daina na biyu kuma yanzu an gano me matsalar kuma yana kan magani to insha Allah lalle wasu daga ciki suka samu wannan damar suna samun sauki sosai bangaren kenan idan har kwakwalwa ta taɓi kenan to misali idan wata gaba ce a ko wani sashe na jiki ya taɓi ko koda ko hanta ko huhu shin shi ma yakan zo ya warke idan har zai daina shan wannan maganin da yake shansa ba bisa ka'ida ba lalle maganin da yake sha da idan ya zamto cewa ya lalata masa huhu ko hanji ko wata gaba ko hanta ko wani abu ko gwajin da za a yi shine zai gano a gano cewa wace irin illa ce da ke wannan gaba misali in Allah ya sa aka gano wannan matsalar za a iya magance ta akwai hanyoyin magani kala-kala ko ta allurai ko ta magani wani abun ma za ki tarar da shawarwari za a bashi misali ya yi amfani da su ko a bada wasu wanda suke kusa da shi daga yadda ya kamata su tafiyar da shi a shawarance kuma sai kiga daga bayan Allah yadda abun ya zamto ya wuce kuma akwai magani da za a bashi yana sha sai kiga daga baya ko da ita hantar ko huhun ko hanjin ta samu illa a sakamakon wannan to da shiga daga karshe yana shan magani kuma ga shawarka da aka bada ana amfani da su kila cikin lokaci mai dan tsawo ko zuwa wasu lokuta ga zuwa gaba yana iya rabuwa da wannan matsalar insha Allah bari mu koma bangaren shan miyagun kwayoyi wato a turance drug addiction shi kuma me ke haddasa wannan ɗabi'a har yanzu dai abin da ya shafi magani zuwa cikin jiki muna faɗa mutane kullum cewa magani ba kamar abinci ba ne duk wannan matsaloli da muke magana a kansu sukan shafi ayyuka na jiki wanda muke kira physiological activities a jiki wanda kowace gaba da yadda Allah Allah yi ta da kuma wasu sassan jiki misali akwai da Allah ya yi su na su tafi tare su tafi tafiyar da ayyuka na jiki yadda ya kamata kin san dama na yi bayani cewa abin eh, magani ba kamar abinci bane yawan shan irin wasu kwayoyi irin haka mutum ya jima ya dauki akwai wanda suke daukan shekaru da yawa suna shan wannan magunguna ba mamaki shan sa na farko shekara daya shekara biyu ko watanni hala ba wata matsala tare da wata gabasa a jiki to amma yawan shan su da yake yi sannan ba wani ce masa ya sha ba abinda muke ga mutane shine magani ba kamar abinci ba wato kenan jira ya kamata a yi sai likita ya yi wasu 'yan gwaje-gwaje ko ya jira wasu 'yan rahotanni ko gwaje-gwaje akan mutum kafin ya kai ga shi sai ya rubuta mutum magani ya amfani da su to lalle ana samun matsala irin wayannan inda zaka ga mutane ko in ce matasa sun sun zamanto sun ta'allaka akan shan wasu magunguna wanda yau da gobe sai ka ga sun kawo musu illoli a jiki sosai to lalle irin wayannan ba matsalan da ke faruwa da farko sai dai shan maganin ba tare da wani ya ce ya sha ba wato musamman likita kenan don shi ne. ne yake da hurumin ya rubuta maka magani ko na ciwon wani wuri ko wata matsala a jikinka to gaskiya rashin haka din kawai sabawa da bin ka'idar likita ko jira sai an samu matsala likita a ce zai rubuta magani to nan ne ake samun matsalan irin wannan mayagun kwayoyi to akwai lokuta da dama zaka ga misali mutum ne zai dan ji wani ciwo sai je asibiti idan likita ya rubuta masa wannan maganin ya sha ya ji ya ji sauki duk lokacin da hakan ta taso sai ya je ya saya wannan maganin ya sha shin hakan daidai ne lallai ba daidai ba ne saboda kafin likita ya rubuta masa wannan maganin a farko hala an yi wasu 'yan gwaje-gwaje wanda likita ya je ya gamsu da wannan gwaje-gwajen kafin ya rubuta masa wannan magunguna ya sha to kin ga kenan bai kamata bayan ya shanye maganin kawai don ya ji daɗin maganin ya sake kuma karawa ya sake sayo maganin ba saboda me saboda kin mai bayani da cewa magani ba kamar abinci ba ne zai fi sauki ko zai fi kyau a ce bayan ya shanye maganin in akwai wata matsala har yanzu ya koma da ya je ga likitansa likitan na iya cewa ya koma ko a sake a mai da shi ɗakin gwaje-gwaje a sake wasu 'yan gwaje-gwaje misali ko kuma a'a yanzu bayanin da ya ji a wurinsa shi likitan ya gamsu ya sake rubuta masa magani ya sake amfani da shi ko kuma mahala canza masa wani wanda ko ya fi haka karfi ko bai kai haka karfi ba misali. To likita wani jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu kan shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma da ma kuma tu'ammali da miyagun kwayoyi. Gaskiya kiran da zan yi anan shine lalle mu sani cewa har yanzu ina kan wannan magana da nake yi magani ba kamar abinci ba ne Mu tabbatar da cewa cewa magunguna da ake rubuta mana asibiti mai amfani da su likitoci ma da suke rubutawa sai sun saurari bayanai daga wurin mu ko sun tura mu dakin gwaje-gwaje akai wasu yan gwaje-gwaje misali kafin ya kai ga su masu ji sun gamsu da wannan gwaje-gwaje su rubuta mana magunguna kin ga haka ya kamata a ce mu kasance amma lokacin da muke ta shan magunguna ba tare da an rubuta mana ba ba tare da wata matsala ta faru mun je mun ga likita ba to musamman ma shan ta'ammuli da kwayuka da sauran magunguna haka da shan magani ba tare da ka'ida ba gaskiya yana kawo illa illatuwa a jiki in ma ga kwakwalwa cutarwa kamar da muka bayani ko illa ga wata gaba a jiki irin wayannan gaskiya ya kamata mu ta'allaka wurin shan magani kawai mu jira likita ne zai ce ga yadda za a yi bayan ya wasu yan gwaje-gwaje na sa misali bayan ya gamsu da gwaje-gwaje da yi. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Dr. Isa Adamu Mabo. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Tuma da lagai da hawa Umar yanzu kuma ga labarai a takaice. Miliyoyin mutane ne suke fuskantar barazanar guguwar fani da ke tunkarar jihar Odisha da ke gabashin kasar India. hukumomin kasar sun umarci sama da mutane miliyan 1.200 su fice daga wuraren da suka fi haɗari. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai can da hatsi za a ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na murya amurka musamman ma alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan safiyar darrell smith baba ya kuma keri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya Afrique. Le monde